This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17-25-60. Masu sauran wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshe kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne tare da sabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa majalisar dokokin jihar Kogi ta tsige kakakinta, kana muna ɗauke da shirin kallabi na Maryam Dauda. sai shirin jaridun hausa da kuma ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wakilan kungiyoyin adawa daban-daban a kasar syria sun amince kan tsari da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin kasar karkashin shugaba bashar al-assad fiye da wakilin ƙungiyoyin adawa na siyasa da masu ɗaukan makamai ɗari ne suka tashi daga wani taro na basafai ba da aka yi a birnin riyadh jiya alhamis inda suka amince kan shirin ci gaba kan wannan shawarwari shawarwarin da aka yi a ƙasar saudiya sun samo asali ne daga shirin da manyan ƙasashen duniya ashirin suka amince a kai a cikin watan jiya tattaunawa da suka yi a birnin vienna ƙasashen da ake kira hukumomin ƙasa da ƙasa masu goyon bayan Siriya. sun ayyana watan janairu mai zuwa a zaman wa'adin fara tattaunawa tsakanin gwamnatin asa da ƙungiyoyin 'yan hamayyar kasar masu sassaucin ra'ayi kamfanin dillancin labarai na kasar saudiya ya ce kungiyoyin adawar sun amince cewa burin cimma yarjejeniya ta fuskar siyasa shine kafa ƙasa wacce take mutunta yaucin 'ya'yanta tsarin da a nan gaba babu hannun shugaba asad a ciki. ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta ce farmakin da jiragen sama na yaƙi da rundunar taron dangi da amurka ke wa jagoranci soka a iraki da siriya sun hallaka manyan shugabannin kungiyar isis guda uku ciki har da ma'ajin kungiyar kakakin rundunar taron dangin steve warren ya faɗa ji alhamis cewa abu salah shine yake kula da harkokin murdiya da kwace na isis warren ya kira sala ɗaya daga cikin ƙwararrun shugabannin ƙungiyar isis saboda haka mutuwarsa za ta kassara samun kuɗaɗenta hakan nan kakakin ya ce har da rundunar taron dangin take kaiwa sun hallaka mayakan sa kai na isis su 350 a birnin ramadi da ke iraki har ma sojojin kasar sun sake kwace wani bangare na birnin a makon jiya amma da ish tana rike da sauran garin hakan nan jiya alhamis wani babban jami'in baitul malam amurka adam subin ya ce kungiyar isis tana da dukiya sosai wacce kasar hanyoyin samun kudadenta suna da wuya duk da haka ya ce matakan soji da ake dauka suna matuƙa suna matukar illa ga wato rijiyoyin mai da take da iko da su da kuma motocin ɗaukansu. Sakamakon neman jin ra'ayin jama'a na baya nan ya nuna cewa babu abin da Donald Trump zai faɗa zuwa yanzu da yake illa ga matsayinsa na zama kan gaba a wajen masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke goyon bayansa ƙasa da wata biyu kamin a fara jefa ƙuri'a zaɓen fidda ɗan takara da ake farawa daga jihar Iowa a cikin watan biyu. a daren litinin ne trump ya tada rigima a ciki da wajen amurka lokacin da ya bada shawara hana musulmi shiga amurka wuriyar neman jin ra'ayin jama'a na baya nan da tashar talabijin ta cbs da jaridar new york times suka kaddamar a fadin amurka bai daya ya nuna trump yana kan gaba da kashi 35 cikin 100 can gaba da sanata ted cruz daga jihar texas wadda ke da kashi goma sha shida cikin ɗari sai kuma tsohon likitan kwakwalwa ben kasan da kashi goma sha uku cikin ɗari a kuriyar da aka yi a jihohi trump yana can kan gaba a jihar new hampshire yayin da yake gogayya da ted cruz a jihar iowa jihar da za a fara fidda ɗan takara ga dukkan manyan jam'iyyun biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a can jihar california kwararrun ninkaya suna aiki a tafki a birnin san bernardino inda aka ba da rahotannin cewa mata da mijin nan waɗanda suka kashe mutane goma sha hudu makon jiya a gama sun je wurin a ranar da suka kashe mutanen mukaddashin daraktan fbi mai kula da shiyan los angeles david bordage ya ƙi yi bayanin ainihin mai masu ninkayan suke biɗa a cikin tafkin jiya amma wata kafar yaɗa labarai ta ce sai ta yiwu akwai kundin na'urar kwamfuta da watakila ake zargin maharan sun jefa a ciki bodish ya ce bincike a tafkin zai ɗauki kwanaki ya ce hukumar za ta gaza a aikinta idan ta kasa binciken duk wani bayani da ta samu a kasar bangladesh kuma hukumomin kasar sun ɗage takunkumin da suka aza a dandalin sada zumunta na facebook mako uku bayan da ta ɗauki wannan mataki kan dandalin facebook da whatsapp da viber bisa dalilan tsaro amma jiya alhamis ma'abuta facebook sun samu damar amfani da dandalin amma whatsapp da viber har yanzu gwamnati tana ci gaba da toshe kafofin kuma babu tabbas kowane lokaci ne gwamnatin za ta janye garkabe su da ta yi minista sadarwar ƙasar tarana halim ta ce gwamnati za ta ɗage takunkumin da zaran babu barazana ga tsaro ta gode matasa masu amfani da dandalin facebook har ma wato har da masu sukan lamirin gwamnati saboda haƙuri da suka yi a cikin watan nuwamba ne gwamnatin ta kashe hanyoyin amfanin amfani da kafofin sadar zumuntar bayan da shugabannin hamayya biyu ba su samu nasara ba a ɗaukaka ƙara da suka yi kan hukuncin kisa da aka yanke musu dangane da zargin laifuffukan yaƙi da suka yi a lokacin da ƙasar ta yi gwagwarmayar neman yanci a cikin watan janairun bana ma gwamnatin ƙasar ta katse kafofin sada zumunta na dandalin tango da viber bayan da suka yi farin jini a zaman hanyar da ake haɗa kan mutane domin gudanar da zanga-zangar nuna kyamar gwamnati. labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Kogin Najeriya inda 'yan majalisar dokokin jihar suka tsige kakakin majalisar. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A yanzu haka dai an samu rudani a Majalisar Dokokin Jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya. Mambobin majalisar dai su goma sha bakwai ne daga cikin su ashirin da biyar suka ce sun tsige kakakin majalisar Honorable Muhammad Jimo daga kan mukaminsa da ma sauran wasu masu mukamai a majalisar. 'Yan majalisar dai sun zargi kakakin da rashin iya tafiyar da sha'anin mulkin majalisar. To sai dai ga alama tana ƙasa tana dabo domin kuwa ɗaya ɓangaren 'yan majalisar sun ce cire kakakin majalisar ba za ta saɓu ba. Honorable Umar Alfa Imam na ɗaya daga cikinsu. Abu ne wanda yake ba bi ka'ida ba, a kawai sun dai yi abu ne kuma sun nuna a gaskiya ba su da ma eh, experience na eh, da kenan. ok amma bayanan da muka samu shine ah, daga cikin ku 25 17 sun sanya hannun cire shi a wannan ma zance ma ƙarya ne to yanzu kai a wurin ku wane ne kakakin majalisa ku yanzu kakakin majalisa shine wanda dama yake nan tun tun na'am to yanzu yanzu me me matsayin majalisa ku yanzu wani hali ake ciki eh matsayin majalisa shi eh, speaker yayi adjourn din sitting zuwa 2 February Honorable Ibrahim Abdulmumin na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da suka tsige kakakin na jihar Kogi, ya yi min ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka a zantawar mu ta wayar salula. Doka inda doka ta kawo um, um, goma sha bakwai su ya kamata haɗu a saka hannu kan na to yanzu sun ce wai an tafi hutu sai february sabuwar shekara ku haka ya yi muku A halin yanzu dai mambobin majalisar su goma sha bakwai sun ce sun zaɓi Honorable Goodwin Osi a matsayin sabon kakakin majalisar dokokin ta jihar Kogi. Manazarta harkokin siyasa dai na ganin jihar Kogin ta ƙara tsunduma cikin wani yanayi na tsaka mai wuya ganin yadda lamarin cire kakakin majalisar ya zo daidai lokacin da ake neman warware sarƙaƙƙiyar da ke tsakanin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello da kuma Mr. James Falaki da ya ƙi karɓar mukamin mataimakin gwamnan jihar Kogin bayan mutuwar Abubakar Audu kafin kammala zaben jihar Kogin da aka gudanar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Inda mota siyasa ce, to da bana ni. ta a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta dun maka ɗaka ya kata an haɗa su kama kowata karuwar na zuwa tabi motar ta kai saman kwalta da ɗauko lubba a ɗauka mu tsaki ɗi haramun ne tokace roƙo haramun ne na yadda kiɗi haramun ne To, madalla yanzu kuma kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan walle walle wana ta dauke kama karya ko kuɗin saurara mutum da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauki kama karya. Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Daina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana sa shi ba shi ne ba Balle walle mana ta ɗauki kama karya karya dan magana gobe ba ba idan ka lura zai kare fa bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala ba za ya kyala zalunci ba Balle mana ta dauki kama karya karya yan yau ne magana gobe ba mu ne ba mutum magunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba saka kawai shi ya tara arziki dan zamba ya raba waɗansu sana'ar su ba shi ba walle walle muna ta ɗauki kama karya abin haushi ma batun su ba kama karya su kama karya su wa al'umma don hauka da jagoranci suke ta ci da addininka ban shan duka ba za ya zama bi Allah ba madalla mun gode alan waka ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Ina mata masu son su gyara jikinsu, ku matso kusa ku gyara zama don ku ji ci gaban shawarwari da gargaɗin da hajiya Zainab Sharif mai sarrafa magungunan gargajiya da na nasara ta fara badawa a makon da ya gabata. To in kin duba a gargajiya in za a kai amarya wani sa'in akwai wani fura da ake haɗawa musamman da nono. Me yasa? Akwai zan yi amfani da alkama zan yi amfani da gero zan yi amfani da riɗi zan yi amfani da gyaɗan mata zan sa citta kaɗan zan sa kanumfari kaɗan zan yi amfani da dabino zan sarrafa wannan abin yadda zan sarrafa shi kin ga abubuwan nan dai da ɗan zaki-zaki kuma suna da martaba a turance suna da vitamin da nutrients da muke cewa da mace take bukata sai mu haɗa in mun haɗa sai mu ce sha da zuma ko sha da nono to menene ke fitowa mani dai protein ne in ka bashi protein ya dace kuma akwai wani itace wanda in kin in kin dauki ganyen zaki ji yana da zaki wannan ma ana amfani da shi akwai eh, irin na yi bincike na inda wanda chinese suke amfani da shi da kuma wanda french people suke amfani da shi faransawa an ga mm. ilimin sai in ga cewa irin namu ne akwai wani siga zaki ga ana ce mishi a turance licorice to shine suke fado da licorice sai ki haɗa shi da gyaɗan mata sai a ce ki sha kamar shayi kina sha a hankali kina sha yau da gobe amma musamman waɗannan itatuwan waɗannan abincin da na faɗa in kika sarrafa su kika haɗa kuma lafiya ki mai kyau ba ki da kamar ciwon sukari ko ba ki da ciwon hawan jini to zai taimaka miki a hankali a hankali yana bin ciki ba tare da wata illa ba kuma akwai wanda za a ce wanda ma kika ga su 'yan china ko 'yan abin da sun hada kamar yawanci zaki gani eh, wanda ake kawo daga malaysia to mu masu ilimin nakan duba da me aka hada haka ne in na da me aka hada zan san cewa wannan itacen na mata ne yawa na ma ji daɗi da kika taɓo batun magungunan ƙasashen ƙetare akwai wasu magunguna da zaki ga an sarrafa su kamar nan nasara amma ba su da rubutun nan da ke kunshe da sharaɗa da abubuwan da aka haɗa maganin ko yadda za a sha maganin kuma mata da yawa ko ko in ce jama'a da yawa suna sayan wa'annan magungunan me za ki ce game da irin wa'annan ni dai nakan ce duk abin da za ka sha ka san meye a ciki ka san illarsa don shi kansa ko ruwa ne kake sha yi maka yawa yana da illa ba abin da baki da illa in dai ka wuce yadda ya kamata ka sha to kuma balle a ci abin da kayan ya ka sha misali mace ta ce ina so in sha maganin don ya kara min martaba ko ya kara min ni'ima dole ki san adadin abin da za ki sha kuma ki san yaushe za ki daina sha to in kin sha yawa ya bi jiki zai iya kawo wani abu amma in kin sha ya bi jikin ki daidai wa daidai sai ki huta sai ki bari akwai wani maganin zan ce miki in kin sha ya bi jikin ki wata daya sai ki bashi, sai wata biyu kin ya bi jiki ya dan huta sannan ki kuma sha an kar yi je akwai maganin da mata da yawa sai ki shaye ki ga kullum fusun fita wandan su yana yana jika kin gane to wannan za san cewa kai ba in dai ba infection bane kake da infection wani wannan farin zaka ga cewa wari yake to me yake yawan sa fita shi sa ake cewa in ya fita yawa sai a ce ki je ki ga likita kada a ce ko wani illa ce ko wani kansa to komai akwai inda ya dace ga shi ki sha kai kaza kuma wannan ga abin da ya dace ka e to wajen hada magungunan gargajiya ta yaya kuke tantance ko gano illa ko rashin illan magani? Eh, wannan tambayar ki tana da mahimmanci don yawanci za su ce shi maganin gargajiya ba shi da dos amma maganin zamani yana da dos eh. nakan ce wa mutane yadda Allah ya sa Allah ya bani wannan ilimin bangaren na gargajiya da daboko shi wannan daboko don yanayin da aka sarrafa shi mun yi amfani da abubuwa wanda suke dole kamar a ce miki a sa miki corrosive acid abubuwan da an san suna da illa haɗin nan za a yi a fito da magani dole a tantance a ce ga iya abin da za ka yi amfani da shi amma maganin gargajiya yawanci itatuwa ne kuma itatuwa da ɗan adam akwai wani irin aure da Allah ya haɗa shine muke cewa symbiotic relationship Allah ya mm. haɗa mu da itatuwa shi isa lokacin halittar duniya sai da aka da adam ya zo aka ce ga shi ga gonaki ga itatuwa ka sha ko ka ci ga wanda za ka ci ga wanda ba za ka ci ba so mu already muna da wannan kamar yadda na ce auren tsakaninmu da itatuwa amma duk da haka komai yana da illarsa masu haɗin magani sun san adadin abin da za su haɗa. kash ga hajiya zainab ta ɗauko bayani amma kuma lokaci ya ɗaga mana hannu Don haka za mu dakata a nan sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Hajiya Zainab Sharif da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. don yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabiu da sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken tafiye-tafiyen buhar waje sun fara jawo cece kuce a kuma shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa zaben kogi siyasar kabilanci ta jefa apc a tsaka mai wuya a shafi na hudu jaridar ta buga labarin da ke cewa samba da suki ya musanta fallasawa efcc abokan haɗin bakinsa yayin da a shafi na 21 jaridar ta buga labari mai taken ta'aziyar ɗan wanzan a shafin jaridar aminiya na 35 ta buga labarin da ke cewa za a binciki musabbabin mutuwar kyanwa a pakistan a kuma shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa ncc ta rage tarar da ta ci mtn a dai shafin na baya na jaridar ta buga labarin da ke cewa an kashe mutum sha hudu a amurka kamar kowane mako a wannan satin ma jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken hana sanya hijabi a lokacin nysc ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken cuwacuwar sayan makamai efcc ta yi babban kamu da suki yuguda baffarawa duk sagir baffarawa sun shiga hannu A kuma shafi na sha hudu na jaridar ta buga labarin da ke cewa dillancin jarirai a dubu arba'in. A shafi na sha biyar jaridar ta buga labarin da ke cewa zaben kogi ko APC za ta magance rikicin cikin gida? A wannan makon ma jaridar ta leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken rikicin kogi gazawar dokokin ƙasa. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. to madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum ni ne Aminu mai kwado linzami bayan kasuwa malamfashi ina kira ga ɗan arewacin Najeriya bai sani da cewa wannan sace shashen shanu da ake yi da karya manoma da ake da karya kasuwanci da ake da rage al'umman arewa da ake yi ba wani abu ne domin a karya arewa ne assalamu alaikum jihohi mai magana sun halawa ka gyaran tsawo kayan gala da jamba kuma lafiya na kai rabi na allah ka mana magana na halayen ban da an kai bin nan wurin sai ka da aka zama allah ya zama na kan najeriya ba mu ka kuka da allah Assalamu alaikum mai magana Ahmad Direban Baro gaskiya ba neman ado fando gari jihar Niger, Najeriya. ra'ayina a yau godiya ne ga ubangiji da ya tausaya mana ya kawo mana canjin wannan gwamnati mun gode ma Allah da ya raba mu da ibola cutar na muguwa da haka mun gode ma Allah wannan shugaba kuma da aka zaba kowa ke ta murna Allah Ubangiji ka taya shiru shiruko Allah ka sa 'yan Najeriya su nuna da ta ake son shi a saurara mai abin shi a hankali ba tare da gaugawa ba mu bi a hankali a gyara mana mu zaton da muke Buhari eh, dan Allah zai gyara Najeriya. Salamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Yola ta Arewa kuma mai itace a unguwar Masu Kare. Ni dai zan ba da ra'ayi na kamar haka. tunda dai mun riga mun gama zaɓe lamin lafiya kuma Allah ya baki ikon aiwatarwa abu mai kyau kuma a dinga yaba ba kamar yadda aka yaba zaɓe to shi ma mulkin nashi a dinga yabawa kamar haka Allah ya taya shi riko Allah ya taya shi aiwatarwa da a mulkin nashi Allah ya sa kuma ya yi adalci ya rike kowa da kowa kariya irin na wancan mulkin na fir'aunan shin da aka wuce Allah ya ba shi basira iko aiwatar da komai a cikin natsuwa a hankali basira assalamu alaikum assalamu alaikum da farko na aminu mai shayi na garin garbace ne kamar kuma ta bali jantara ba tarayyar najeriya dangane da yadda bankin duniya yake kalamin cewa gwamnatin najeriya ta janye tallafin man fetur kuma wanda a baya ma sultan na kano sunusi na biyu ya yi kira a kano cewa a janye daman can wannan tallafi na man fetur fa mu talaka ba mu amfanin da ba domin ba ma samun wannan moya na tallafin man fetur har cewa wannan abu janye shi idan zai zama an sirri ga talakan najeriya da kasa baki daya muna goyon bayansa domin dan najeriya ya daɗe da shugabanni suna sa a ce za a yi wannan abu domin a wasu aiki sai ya gaba a yi ba kamar yadda ake cewa za a biya kudin tolgate domin a gyara hanyoyi idan wannan biyan tolgate da zai sa gyara hanyoyi abu ne da ci gaba a gare mu baki daya muna kuma fatan allah ya sa jinyewa idan zai zama alkhairi da saboda talakawa kasa baki daya muna goyon bayan sa Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal gamman jihar kibin Najeriya. Hakikanin gaskiya abin da 'yan majalisar Najeriya ke son kawowa na hana magana ta WhatsApp ta facebook da sauran wasu wuraren da talakawa ka kai sakonnin su don da ya daidai ba wanda abin kunya na mutanen da ta wannan hanyar duk wanda ya samu wani sako mai muni ko na kyautata ko na haɗa wani da wani na cewa a zaɓi wani ta wannan hanyar muka zaɓe su. To madalla mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. wakilan ƙungiyoyin adawa daban-daban a siriya sun amince kan tsari da za a bi wajen gudanar da shawarwari da gwamnatin siriya karkashin shugaba bashar al-assad fiye da wakilan ƙungiyoyin adawa na siyasa da masu ɗaukan makamai ɗari ne suka tashi daga wani taro na basafan ba a birnin riyadh jiya alhamis inda suka amince kan shirin ci gaba kan shawarwarin shawarwarin da aka yi a kasar saudiya sun samo asali ne daga wani taro daga kasashe kan manya ashirin masu goyon ba muradin kasar siriya da aka yi a viyana cikin watan jiya ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta ce farmakin da jiragen sama na yaƙi da rundunar taron dangi da amurkan take wa jagoranci sa a iraki da siriya sun halaka manyan shugabannin kungiyar isis guda uku ciki har da ma'ajin kungiyar kakakin wato kakakin rundunar taron dangin steve warren ya faɗa jiya alhamis cewa abu shi ne yake kula da harkokin murɗiya da kwace na ƙungiyar isis Warren ya kira Salah ɗaya daga cikin ƙwararrun shugabannin ƙungiyar ta ISIS saboda haka mutuwarsa za ta kasance babbar hasara ga ƙungiyar domin hanyoyin samun kuɗaɗen shigarta za su kassara. sakamakon neman jin ra'ayin jama'a na baya bayan nan ya nuna cewa babu abin da donald trump zai faɗa zuwa yanzu da yake illa ga matsayinsa na zama kan gaba a wajen masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke goyon bayansa ƙasa da wata biyu kamin a fara jefa ƙuri'a a zaben fidda ɗan takara da ake farawa daga jihar iowa ta nan amurka a cikin wata biyu masu wato watanni biyu masu zuwa ko kuma za a yi a cikin watan biyu a daren litinin ne trump ya tada rigima ciki da wajen amurka lokacin da ya ba da shawara a hana musulmi shiga amurka A jihar California kwararrun ninkaya suna aiki a wani tafki a birnin San Bernardino inda aka ba da rahotannin cewa mata da mijin nan waɗanda suka kashe mutane goma sha hudu makon jiya an gansu sun je wurin wato ranar da suka karkashe mutane. Mukaddashin daraktan FBI mai kula da shiyar Los Angeles David bodich ya ƙi bayanin ainihin me masu ninkayan suke bida a cikin tafkin jiya. To madalla yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sabu Imam Aliyu da ya taya gabatarwa da Cubahiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.